This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci ta fatan an wuni lafiya yanzu ma aisha mu'azu ce tare da sarfilu hashim gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare yau litinin takwas ga watan yunin 2024 Bayan labaran duniya za a ji irin matakan da gwamnatin jihar Jigawa take ɗauka don magance matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya. Biyo bayan wani mummunan rikicin da aka samu a jihar a makon da ya gabata da ya yi sanadin mace-mace. Za kuma mu kawo muku wani rahoto a game da taron ƙawancen neto da za a fara gobe talata a birnin Washington DC. Bayan nan kuma kamar duk ranar wato kamar rana irin ta yau litinin za ku saurari shirin 'yan ƙasa da hukuma tare da Mahmud Ibrahim Kwari. kuma a wannan makon shirin zai taɓo batun korafin mazauna jihar Bauchi da kewaye dangane da sake dawowar tarzomar matasa da ake kira Sara Suka wadda ke zama barazanar tsaro a jihar ta Arewa maso gabashin Najeriya sai kuma labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. wani makami mai linzami na rasha ya afka kan wani asibitin yara da ke ban birnin ukraine a ranar litinin a wani bangare na hare-haren wuce gona da iri da aka kai a yankunan kasar wanda ya sanadin mutuwar mutane 31 tare da jikkata wasu 154 shugaba vladimir zelensky ya ce 'yan ta'addar rasha sun sake kai wani gagarumin hari da makamin mai linzami kan ukraine kan garuruwa daban-daban da suka da kiev da dnipro da kharkiv da rif da kuma slov Vyansk da kuma Kramatorsk. Zelensky ya ce rashi ta auna garuruwa biyar da makamai masu linzami sama da arba'in iri daban-daban a harin da ta kai kan wasu gidaje da kayayyakin more rayuwa. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo makamai masu linzami talatin. Hukumomin kasar sun ce mutane bakwai ne suka mutu a harin na Kiev yayin da aka yi hari Kirbi mahaifar zelensky da ke tsakiyar ukraine kuma ya kashe mutane goma tare da jikkata wasu 47 shugaban kasar senegal kuma mai shiga tsakanin kungiyar ecowas ta afirka ta yamma basiru da faye ya yi kirayu litinin domin tattauna da sasantawa da kasashe uku da suka balle daga kungiyar kwanan nan. shugabannin sojin Nijar da Mali da Burkina Faso sun balle daga kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka a farkon wannan shekara tare da kafo ta kungiyar tasu a ranar Asabar. Shugabannin ƙasashen kungiyar ECOWAS sun gana Abuja a jiya Lahadi inda suka nuna rashin jin daɗin su game da rashin ci gaba da mu'amala da hukumar Burkina Faso da Mali da kuma Nijar waɗanda suka hau karagar mulki a wasu juyin mulkin da aka yi a baya-bayan nan. an mayar da mahaukaciyar guguwar beryl zuwa wata guguwa mai zafi bayan da ta afka jihar texas da ke kudancin amurka da sanyin safiyar litinin nan a matsayin guguwa mai lamba daya an kashe akalla mutane biyu a yankin houston guguwa ta halata wutar lantarki zuwa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan biyu lamarin da ya haifar da ambaliyar ruwa tare da tura jami'an agajin da ke aikin ceton mutanen da suka makale filin jirgin saman houston guda biyu a cewar bayanai daga flight a waya sun soke jirage sama da dubu ɗaya hakan ya yi tasiri ga zirga-zirgar jiragen sama a faɗin amurka a cewar fly a waya an soke wasu jirage 1479 a faɗin ƙasar yayin da 2254 aka jinkirta zuwa karfe 12 da rabi da minti uku na rana a cewar cibiyar guguwa ta kasar cibiyar guguwar pacific ta tsakiya gargadin ambaliyan ya yi tasiri a faɗin gabar tekun texas 'yan sandan roseburg a wani yanki na houston sun karfafa wa mazauna yankin da kada su tafiya daya daga cikin motocin ceto na masu ruwa da tsakiya unguwar gamu da wata bishiya ta faɗo a lokacin da ake ceto labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sabon Firaministan Birtaniya, Keir Starmer, ya alkawari ranar Litinin dinnan don tattauna kan yarjejeniyar kasuwanci da kungiyar tarayyar Turai da kuma inganta yarjejeniyar Brexit wadda ya yi suka da cewa ba a yi da kyau ba a ƙarƙashin tsohon Firaminista Boris Johnson. Starmer ya fara ranganin kwanaki biyu a Birtaniya ranar Lahadi yana mai kira da yunkurin sake saiti nan da nan tare da gwamnatocin Scotland da Ireland ta Arewa da Wales. A Belfast, Stama ya yi magana game da batun ka'idojin ciniki bayan ficewa daga tarayyar Turai. Yana mai cewa muna tunanin za mu iya samun kyakkyawar yarjejeniya fiye da yarjejeniyar da aka kulla da Boris Johnson ya kai gida, kuma za mu yi hakan a. Ya jaddada muhimmancin fara yin sauye-sauye ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla don gina amincewa da tarayyar Turai. daga ƙarshe wata kotun soja da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ta yanke wasu sojoji 22 hukuncin kisa a yau litinin bisa samun su da laifin wato guduwa daga abokan gaba a yakin da suke da 'yan tawayen m23 kamar yadda wani lauya ya shaida wa afp an yanke wa sojoji goma sha shida hukuncin kisa a wata shari'a a lardin kiva ta arewa da kuma wasu shida a wata shari'a ta daban kwanaki kaɗan bayan da sojoji 25 suka sami irin wannan hukunci. Hukunce-hukuncen na baya-bayan nan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan tawan M23 da Kinshasa ke zargin Ruwanda da mara baya. A makon da ya gabata sun kwace wani sabon yanki na yankin arewacin kasar da rikici ya barke a tsawon shekaru biyu da rabi a lardin Kibu ta Arewa. Wata kotun soja ta yi Allah wale da mutane goma sha shida a shari'a ɗaya a kotun da ke arewacin Kivu. A gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga arewa maso yammacin Najeriya. Gwamnatin jihar Jigawa ta fayyace dalilan mayar da wasu daga cikin dazuzzukan jihar zuwa filayen gonaki domin noma. Wannan dai na zuwa ne mako guda bayan faruwar tarzoma tsakanin manoma da makiyaya a jihar inda mutane akalla shida suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hatsaniyar da ta samo tushe ne daga dajin baranda na ƙananan hukumomin dutse da birnin kudu ya wuce zuwa sassan jihar Bauchi. Tun lokacin faruwar lamarin ne hukumomin tsaro a jihar ta jigawa suka ɗauki matakin dakile yaɗuwar fitinar baya ga kwamitin da gwamnatin jihar ta ce ta kafa game da matsalar. Dr. Salisu Abdullahi shine sakataren zartarwa na hukumar wanzar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya ta jigawa. Ita gwamnatin jihar jigawa ta haramta ma noma kwata-kwata a makiyaya da burtsani wanda ba ma hani ba haramta shi akai? sannan kuma kuma ta shirya cewa duk wata makiyaya da wani ya yanka ba bisa ka'ida ba ko burtali da wani ya yanka yake noma za a kwace a dawo da shi cikin inda yake su ma fulanin an ba su iyayen da zasu ma amma ka san halin abin da sai suka raina da farko to rainawa da suka siya ja kuma yanzu gwamnati ta adda ma a bata yanda aka rabu Kowane daji da aka raba ta su mutanen wurin mutum nawa ne suka samu sannan kuma me aka yi an musu adalci a wannan rabon da aka yi ko ba a yi ba domin a sake waiwaya a gani za a yi domin a sami zaman lafiya Allah ya Takaddamar makiyaya da manoma abu ne da ke neman zama ruwan dare a jihohin Najeriya sai dai Honorable Nasiru Garba Dantiye da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum ya ce idan hukumomi suka mayar da hankali wajen ɗaga martabar noma da kiwo a ƙasar to babu shakka za a samu mafita. Matsalolin da suke kawo tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya suna da yawa amma dai wani wanda yake muhimmi wanda yake kuma ko ina idan ka ɗauke shi a ƙasar nan jihar jigawa da sauran gurare da ake samu za ga cewar yawanci an fi samun matsala akan da gwamnati ta ware wasu gurare ta ce wannan gurare su ne hanya na farko inda manoma um, makiyaya za su bi da dabobinsu su je inda duk suke so a ƙasar nan wannan kuma hanyar wadda za su bi su je duk inda suke da bukata kuma ita ce inda za su yi kiwo tun da mu a ƙasar nan ba mu da tsari inda za a ware dabobi a riƙa shuka musu ciyawa wadda za su ci rani da damina in ana so a kawo ci gaba babban abin da ya kamata a sa a gaba shine a duba yadda za a inganta noma da yadda za a inganta kiwo. To amma Honorable Muhammad Alassan da ke zaman kwamishinan Safiu da filaye na jihar Jigawa ya fayyace dalilan da ya sanya gwamnatin jihar ke buɗe dazukanta domin aikin noma. Shi Forest Zap nan ana ajiye shi ne dama saboda bukatar gwamnati ta yau da na yau da kullum na yin waɗansu abubuwa to saboda halin da muka samu kanmu a wannan ƙasa mutane sun karu ana bukatar abinci kuma ana bukatar tattalin karuwar tattalin arziki to sai muke ganin cewa ko gwamnatocin ban kan suka ga cewa ya kamata a ce idan aka raba ma mutane waɗanda za su iya noma su ba matasa samu matasan ma'aiki sannan kuma za a samu yalwar abinci a ƙasa ma gaba ɗaya. To wannan shine makasudin da yasa gwamnatoci suka da ga cewa bari su ware gandun dajin nan ko dajin gwamna ga cewa an yi noma a ciki domin a bunƙasa abinci da kuma tattalin arziki. Yanzu haka dai kudurin dokar takaita kiwo barkatai da kuma tsara filayen kiwon dabbobi na zamani a Najeriya na gaban majalisar dattawan kasar inda suke tafka muhawara a kai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. A gaida Mahmud Kwari. Daga jihar Jigawan Najeriya za mu dawo nan Amurka inda ake ta shirye-shiryen taron kungiyar ƙawance ta neto gobe. Bayan an yi 'yan shekaru cikin shakku shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan zai halarci taron ƙawancen neto wanda za a fara a nan Washington gobe talata. Da fatan cewa zuwansa taron zai gyara dangantaka tsakanin Turkiyya da ƙawayenta na yamma. Kababa Yakubu makere da fassarar rahoton Dorian Jones. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya halarci taron kolin kungiyar tsaro ta NATO na kwanaki uku da ake gudanarwa a birnin Washington bayan shafe tsawon shekaru ana takun tsaka. Manazarta sun ce Erdogan ya shiga taron na Washington da kafar dama bayan da ya warware batutuwa da ya daɗe yana nuna damuwa a kai a tarukan kolin kungiyar tsaron NATO na baya. Sinan Olgin mai sharhi ne a cibiyar nazarin tattalin arziki da manufofin kasashen waje a Istanbul. At the time, Uh, it was about uh, NATO's enlargement uh, to A uh, lokacin ana kan faɗaɗa ayyukan NATO zuwa Sweden da Finland, uh, amma yanzu hakan ya ƙare. Turkiya ta kuma goyi bayan sabon sakatare janar na ƙungiyar tsohon Firaministan Holland Mark Rutte. Gaba ɗaya Turkiya ta amince da jerin shawarwari da za su shafi goyon bayan da NATO ke baiwa ƙasar Ukraine. sai dai alakar kud kudda kud erdogan ke da ita da shugaban kasar rasha vladimir putin ta kasance babbar damuwa ga kawayen nato ganawa da putin a mako da ya gabata a gefen taron kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai karkashin jagorancin kasar china tana tabbatar da dangantakarsu da kuma yadda turkiya take sanyawa rasha takunkumi a kan ukraine akwai bukatar washington da ankara dukansu su yi taka tsantsan akan wannan alakar Ulgin na cibiyar nazarin tattalin arziki da manufofin kasashen waje ya kara da cewa. Uh, uh, Akwai fahimtar cewa a matsayin kasar da ke makwabtaka uh, da Rasha da suke da yawan dogaro da juna wannan wani abu ne da ba za a iya hanawa ba ko da yake a maimakon haka Turkiyya ma tana taka tsantsan wajen ketare jan layi da amurka da kungiyar tarayyar turai ta eu suka gindaya dangane da takunkumin da suka kakaba wa rasha taron nato a washington zai baiwa erdogan daman ganawa da shugaba joe biden sai dai manazarta na ganin cewa yadda tasirin turkiya ke ci gaba da girma a nahiyar afirka da asiya ta tsakiya da kuma yankin kakos na iya zama wani abin karfin gwiwa ga gwamnatin amurka wajen ƙara yin haɗin gwiwa da ankara asli aidin tasbas mai sharhi ce a wata cibiyar washington ta brookings administration and, and Turkish officials are looking into Africa. Ta ce gwamnatin Amurka da jami'an Turkiyya suna duban Afirka inda Turkiyya ke da burin faɗaɗa tasirinta ta fuskar tattalin arziki da tsaro. An sake mai da hankali kan Asiya ta tsakiya tabbas da kuma ƙoƙarin ganin ko za a iya samun uh, ƙarin tasiri a yankin Balkan idan ana batun gudunmuwar zaman lafiya da Turkiyya da Amurka ke bayarwa da kuma tsarin faɗaɗa ayyukan ƙungiyar tarayyar Turai ta EU. process. An soke wata ganawar da za a yi a watan Mayu a Washington tsakanin Erdogan da Biden a sakamakon wani rashin fahimta a kan yaƙi da Isra'ila ke yi a Gaza. Kuma masu sharhi sun ce za a iya sake soke wata ganawa a wannan taron NATO. A gaida baba, masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai. kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a duk lokacin da ake so kuma ana iya zuwa adireshin na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mahmud kwari iya gabatar mana da shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Lokacin da muka wara kan shi gaskiya baya rayu saboda mun je sun riga da sun masa yankan rago ne. kamar ka sare ice da adda ya faɗi ƙasa to haka hannun yaron nan ya fadi ƙasa. iyaye mata suna da kashi hamsin cikin ɗari su suke ɗaurewa 'ya'yansu gindi. dole a ɗauki mataki akan batun shaye-shaye. mazauna bauchi da kewaye kenan suke bayyana fargaba da korafi akan komantar zomar matasa da ake kira sara suka wadda ke zama barazanar tsaro a jihar ta arewa maso gabashin najeriya a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an uke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci. Madalla. Masu mummunar ɗabi'ar Sara Suka a jihar Bauchi inda matasa ke kai wa juna hari ta sake kunno kai ta sake kunno kai bayan lafawarta lokaci mai tsawo a jihar. akan ya biyo bayan wani yamutsi da ya faru ne a makon jiya a tsakanin matasan a garin na bauchi al'amarin da ya kai ga guntule hannun wani matashi kuma daga bisani bangaren wanda aka sarewa hannun suka ɗauki fansa akan wani matashi na ɗaya bangaren kuma har ma rai ya yi halinsa lokacin da muka wara kan shi gaskiya baya rayu saboda mun je sun ya sai riga da sun masa yanka da ne ba a ma misalta yankan da suka mishi sa'an nan sai kuma akwai sara a kayan shi da cikin shi akwai yanka sai kuma kafan shi kamar ka sara ice da adda ya fadi kasa to haka hannun yaron nan ya fadi kasa babu abin da ya rike shi dan uwansa kuma ya dauki hannun suka yi tirin da shi asibiti suka tafi ina suka yi Allah ya sani. Wasu ganau kenan suke karin haske dangane da tarzomar matasa a Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya wadda ake kira sara suka. Wannan al'amari dai ya tayar da hankalin iyaye da sauran mazauna garin na Bauchi inda suka bayyana damuwa ainin tare da kira ga hukumomi su gaggauta ɗaukar matakan da suka kamata. a wannan lamari da muke ciki shi dama wannan rayuwa tarbiyya yana hannun iyaye to idan iyaye sun gagara ita gwamnati da 'ya'yan da iyayen duka nata ne ba za su fi karfinta ba. Gaskiya iyaye mata suna da kashi hamsin cikin ɗari su suke ɗaurewa 'ya'yansu gindi. Wani lokaci kafin ma yaron ya girma a cikin wannan ta'addanci wafa tana fara sani. dan kamata ya yi kullum garin Allah ya waye in ɗanki ya fita ki je ki binciki sa me a cikin ɗakin. Eya Kwamado Musa Sande Jika mai ritaya masani kan harkokin tsaro da abdullahi koli tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar bauchi da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sun yi tsokaci dangane da wannan batu ba ma ilimin da ya kamata a samu aikin yi din na farko kenan na biyu wayanda suka yi kokari suka samu ilimi din sun waye gari ba su da aikin yi sannan wayanda ma suke son su yi sana'a ba su ma da kuɗin da za su yi sana'a din so in ka samu kanka a irin wannan yanayin to sai mutane masu karfin imani su ne wayanda za su iya zama ba tare da sun jawo matsaloli na irin wayannan abubuwan da suke faruwa ba na farko matasa ne wanda a yanzu su suna neman kawo halal kawo haram duka saboda neman rayuwa na biyu dole a ɗauki mataki akan batun shaye-shaye ba su da wani abu suna zaune kayansu yana ba su tunanin cewa ta ina kowanne abu ne ma da su ya aikata a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan kauye ya shiga alkarya. To sai dai a martaninsa game da wannan matsala gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchin cikin fushi da kakkausan harshe ya ce. sun da resurgence of sarasuka Suka Mun ga yadda wannan ta'ada ta sara suka ta yi kome a Bauchi, kuma hakan na nuna kamar wani ko wasu ne ke yi mana zagon ƙasa. Wannan matsala ce da muka kawar da ita baki ɗaya a can baya, kuma ina mamakin yadda ta dawo. Hakan abin damuwa ne matuƙa. na faɗa muku cewa dukkaninmu jami'an tsaro ne dole ne mu tsare muhallinmu da kawunanmu a gwamnatance za mu yi duk abin da ya kamata ba za mu bar wannan mummunar ta'ada ta ci gaba ba a jihar mu ta kalaman gwamnan bauchi kenan sanata bala muhammad a matsayin martani ga matsalar tsaro ta tarzomar matasa da ake kira sara suka to sai dai masana dokokin ƙasa da shari'a a najeriya na ci gaba da nana ta cewar samar da tsaro ga 'yan ƙasa da dukiyarsu hakki ne da ya rataya kacokam a wuyan gwamnati da hukumominta har ma da majalisar dokokin ƙasa. Barista Amina Umar lauya ce da ke gwagwarmayar kare hakkin iyalai da sauran 'yan ƙasa a Najeriya. A kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara a chapter ta farko kuma a part na biyu ya yi magana akan policies ɗin da gwamnati ya kamata ta yi. Gwamnati wanda a cikin wannan manufofin haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane. Haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro, ta samar da tsaro yadda za a tsare tsaro shi kan shi da dukiyar mutane da rayukansu. Wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wadda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa so kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 ɗin part 2 yana maganar cewa kundin tsarin mulki ya kallafa wa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai house of representative su fito da dokokin nan duk sanda aka ce babu doka babu tsaro babu zaman lafiya to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shine haƙƙin ɗan ƙasa kan shugabanni kuma wannan haƙƙin abin da ya sa kaji ana ce musu fundamental saboda an riga an tantance su an zuba su a littafi an kare su an kiyaye su shi sa ake ce musu fundamental human right haƙƙi ne wannan constitutional provision ne chapter guda aka ware da wannan gwamnan policies ɗin dole 'yan majalisa su fito su dokar da za ta kawo zaman lafiya ci gaban al'umma da inganta tsaro da tattalin arzikin jama'a. Amina Umar Hussein kenan lauya a Najeriya. Masu saurare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen. Ta na kwari da tawagarsa. Yanzu kuma sai a gobe talata za a soma fafata wasannin kusa da ta ƙarshe wato semi-final na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar turai ta bana kasashe hudu da suka tsallake matakin kwata final ne za su fafata inda a goben kasar spain za ta kara da faransa kafin jibi laraba kuma ingila ta fice raini da netherlands kasar spain ta sami kaiwa wannan matakin ne bayan ta doke kasar jamus da ce biyu da daya a wasan kwata final a ranar juma'a kasar faransa kuma ta yi galabar doki portugal ne da ci biyar da uku a bugun penalty bayan wasan nasu ya karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo haka ita ma kasar ingila ta doke switzerland da ci biyar da uku ta hanyar bugun penalty bayan da su kuma nasu wasan ya tashi a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya ita kuwa kasar netherlands ta doki turkiya ne da ci biyu da ɗaya a wasan nasu na kwata final a ranar asabar a daya bangaren kuma a gobe talatar ne za a soma wasannin kusa da na karshe na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar kudancin amurka inda argentina za ta hadu da canada colombia kuma ta kara da uruguay a ranar laraba tuni manazarta lamuran wasanni suka soma hasashen yiwuwar argentina da yanzu haka ke rike da kambin gasar da ta lashe shekaru uku da suka gabata ta iya kuma lashe gasar ta bana to sai dai kuma wasu na ganin cewa uruguay ma ba kan wallasa ba ce ganin cewa ita ce ta yi wa da brazil a matakin kwata final wanda ya bata damar kawowa wannan matakin na kusa da na karshe. kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta super eagles ta nigeria ahmed musa ya musanta raɗe-raɗin da ake bazawa na cewa ya fice daga ƙungiyar ta super eagles duk da yake ahmed musa ne ya jagoranci 'yan wasan a gasar cin kofin nahiyar afirka da aka gudanar a ƙasar ivory coast amma kuma bai sami buga kwallo ko ɗaya ba daga cikin wasanni bakwai da najeriya da ta buga a gasar babban abin da kuma ya ja hankalin jama'a shine yadda san ba a ji ɗuriyar kaftan ɗin ba a wasanni biyu na baya-bayan nan da ƙasar ta buga da afirka ta kudu da benin na neman gurbin gasar cin kofin duniya a watan da ya gabata lamarin da ya sa ake ta hasashen koyayen murabus ne to sai dai a wata tattaunawa da manema labarai a garin kaduna da ke arewacin najeriya jim kaɗan bayan wani wasan nishaɗantarwa da ya shirya wa jaruman arewa a ƙarshen mako musa ya ce yana nan darama a cikin ƙungiyar super eagles amma dai ya ɗan tafi hutu ne na ɗan lokaci wasar ƙwallon ta nishaɗantarwa da sada zumunci ta haɗa hancin jarumai a fagen fina-finai da mawaka da 'yan wasa da dukkan wasu da suka yi fice a ɓangarori daban-daban daga arewacin najeriya musa ya ce ya shirya wannan wasan ne domin karfafa haɗin kai a tsakanin jaruman da kuma yanke arewa baki ɗaya to ƙarshen labaran wasannin kenan a gaida na sanyin na masu sauraro kafin mu sallama da ku ga sarfilu ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice To a takaice wani makami mai linzami na rasha ya afka kan wani asibitin yara da ke ban birnin Ukraine a ranar Litinin. wani bangare na har-haren wuce gona da iri aka kai a yankunan kasar wanda ya sanadin mutuwar mutane 31 tare da cika ta wasu 154 shugaba vladimir zelensky ya ce 'yan ta'addar rashi sun sake kai wani gagarumin hari da makami mai linzami kan ukraine kan garuruwa daban-daban shugaban kasar senegal kuma mai shiga tsakani na kungiyar ecowas ta afirka ta yamma basiru dumaye faye ya yi kira yau litinin domin tattaunawa da sassanta da kasashe ukun da suka balle daga kungiyar kwanan nan shugabannin sojojin nijar da mali da burkina faso sun balle daga kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashen yammacin afirka a farkon wannan shekara tare da kafa wata kungiyar tasu a ranar asabar. Amma yadda da mahaukacin guguwar beryl zuwa wata guguwa mai zafi bayan da ta afka jihar Texas da ke kudancin Amurka da sanyin safe yau Litinin a matsayin guguwa mai lamba daya. An kashe akalla mutane biyu a yankin Houston. Guguwa ta ta wutar lantarki zuwa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan biyu. Lamarin da ya haifar da ambaliyar ruwa tare da tura jami'an agajin da ke aikin ceton mutane da suka makale. Filin jirgin saman Houston guda biyu a cewar bayanai daga Flight waya sun soke jirage sama da dubu daya. Sabon Firaministan Birtaniya, Kastama, ya yi alkawari a ranar Litinin nan don tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci da kungiyar tarayyar Turai da kuma inganta yarjejeniyar Brexit, wadda ya yi suka da cewa ba ta yi da kyau ba a ƙarƙashin tsohon Firaminista Boris Johnson. Stama ya fara rangadin kwanaki biyu a Birtaniya ranar Lahadi yana mai kiran da ayin wato da yunkurin sake sati da saitin nan da nan tare da gwamnatocin Scotland da Ireland ta Arewa da kuma Wales. To masu sauraro da haka ne kuma za mu kammala shirye-shiryenmu na yinin yau litinin. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan mu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Grisham da ta shirya ta bada umarni da ma mu na yanzu Miss Helen. Daga nan birnin Washington DC ni Aisha Mu'azu nake cewa asubahi ta gari. Bisalam.